وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى يوم الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 26 ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1442 wanda ya daidai da tara ga watan afrilu shekara ta 2021 miladiyya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwarimi jra kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi ahkamu siyam fi shahri ramadan fi shahri ramadan na shek abubakar bin suleiman bin amin al-ansawi hafizahullahu ta'ala mun kwana a shafi na sha biyu a ƙarƙashin wato fakara ta goma wanda ke shafi na sha ɗaya shi shine lailatul qadri malam ce, akwai alamomin da ake gane daren lailatul qadri duk mutumin da Allah ya masa dukkan da wannan dare na farko malam yake cewa an yakuna aljawu mu'tajilan barrihu sakinatan yanayi na wannan daren weda na wannan daren zai zama tsakatsaki ba zafi ba sanyi warrihu sakinatan sannan kuma iska da ke ciki a natse ba ƙara ba kaza ba kaza a natse za ka ji shi daren da za a yi lailatul qadr kaga ana baka alama ne saboda duk ranan da kaga irin wannan daren ne ya kamata ka yi ka dage Na fata an gane na biyu an yi al-mu'minu bin shirahi sadr wa ladzati ibada mumini ya samu natsuwa a zuciyarsa sannan kuma ya ji daɗin bauta wato bautan da za ka yi kana jin daɗi kana jin nishaɗi a tattare da kai malam ya ce kad yaraha ba'dun nasi fi ne. wasu daga cikin mutane Allah na iya nuna musu a baccinsu saboda dukkanmu da ka gani ma'anan haka kowa yana da sirri tsakaninsa da ubangiji wanda ni ko kai ne sauraro na ba wanda ya sani sai Allah ina fata an gani saboda sirrin bawa sai ubangijinsa ba ka irin alaƙar da mutum yake da shi da ubangiji ba wani za ka gan shi haka ne karena shi amma alaƙar da yake da shi tsakaninsa da ubangiji yana da ƙarfi duk abin da ya roƙa a wurin Allah yana samu sa'annan duk abin da ya nema Allah ya masa Allah na masa shi isa ba ka rena mutum ma'auni ba kyan tufafi ba ne ma'auni ba kyan hula ba ne ma'auni ba kyan takalmi ba ne ma'auni ba kyan agogo ba ne ma'auni ba kyan motan da mutum yake hawa ba ne ma'auni yana zuciya kyawun zuciyarsa shi ne ke nuna waye shi inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya duba kyawun surarka fari ne kai kantar wada ne kai chocolate color ne ba ruwan Allah wala ila ajsamikum Allah baya kallon girman jikinka a ce kai wani fasan falele ne kato ne kosashe ne lafiyayye ne Allah ba ruwan shi da walakin yanzuru ila qulubikum Allah yana kallon yana duban zukatanku me ka ajje a zuciyarka wa a'malikum sannan kuma da ayyukanku zuciyarka idan ta kasance tsaftatacciya to aikin ta zai zama mai kyau kamar yadda ibn al-jauzi yake cewa idan ka gyara alakarka da ubangiji a ɓoye to Allah zai gyara ka. a ɓoye da bayyane ko da baka so ba zai gyara alaƙarka a bayyane sai eh, mai da kai mutum nagartacce ya rike hannunka ba zai bari kai abu mara kyau ba saboda kare riga ka gyara ne sirri tsakaninka da wa Allah kuma sirrin ina ne bututun da ke kirjinka shine zuciyarka ina fata an gane saboda haka ne kyawun jiki a buɗe ƙofar kyawun jiki baya nuna waye kai abinda ake so kyawun zuciya idan zuciyarka ta tsaftu ta zama kyakkyawa to abinda Allah subhanahu wataala zai dinga yi maka za ka yi mamaki kana ɗaga hannu ka ce kaza Allah zai baka don Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah na jin kunyan mutumin da zai daga hannunsa haka ya roki Allah har ya sauke Allah bai biya masa bukata ba kowane mutum ne to amma wanda alaƙarsa ta kyawu da ubangiji shine wala in sa'alani la u'tiyannahu in ya roƙi ni wallahi zan bashi ji Allah wala in ista'azani la in ya nemi kariya ta wallahi sai na kare shi shi sa Allah ce mana adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda yake mutumin da ni Allah nake so to ni ne zan yake shi ina fata an gane ko gwamnan garin ku yace zai yake ka zaka yi yakin sa to balle ubangiji mai badawa mai hanawa mai kashewa mai rayawa mai talautarwa mai azurtarwa wanda idan ya talauta ka ba wanda ya isa ya mai da kai mawadaci idan kuma ya mai da kai mawadaci ba wanda ya isa ya talauta ka ina ba ta an gane to shi ne fa yace zai yake ka kana tunanin za ka sha to Allah yana iya nuna ma wa'ansu bayan Allah na nagartattu saboda alaƙar da suke da shi tsakaninsu da Ubangiji. wani kana ganin shi ne sai ka rena shi amma kuma sirrin da ke tsakaninsa da ubangiji sai Allah Muhammad bin Munkadir malamin Imam Malik ne yace wata rana na shigo ɗakin Ka'aba ya ce na shigo masallacin manza Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina ina shingide ya ce sai na ga wani mutum bakin mutum bakin fata ya shiga cikin masallaci kamar yadda bawan Allah nan ya tsaya yake sallah ya ce sai raka'a biyu ya ce bayan idan da raka'a biyu ya ce sai mutumin ne daga kai ya kalli sama ya ce ya rab inna hazi eh, ala hadhihi albilad qad lam tusqihim ya ubangiji lallai mutanen garin nan sun roke ka ruwa ka hana su aqsamtu billahi an tumtira sama na rantse da Allah sai saman nan ya zubo da ruwa ya ce ina jin shi ya faɗa haka sai na ce a zuciya na in ji muhammadu bin munkadir a za jinun wannan mahaukaci ne allah yake ma wannan magana ya ce yana rufe baki sai ga walƙiya sai ga hadari sai ga ruwa kaga me bakin fata wancan kuma Lare ne ya ce ina kallon mutumin sai ya ce sai na yi likimo ya ce sai ya ɗaga kai yana kallon sama yana cewa man ana ya Allah ya Allah ni kuma waye haka bai san ya kai ne wannan matsayin a wurin wa ba wurin Allah Muhammadin ya ce sai na bi shi a boye gidan da ya shiga saboda bayan kwana biyu in tambaye shi wani irin ibada yake yi har ya samu irin wannan daraja ni ma in koyi da shi don in samu ga ba wai ya mai bakin ciki ba ne. a'a ya gaya mai saboda shi ma ya gyara alakar zai iya samu da ma na shi ko ina fata an gane dan Allah ba mutum bane ina fata an gane balle ka ce a ah, shi ke a'a Allah zai bashi darajar da ta arana shi in yi abin da ya tsara wancan da sai mutumin ya kore shi ya daka mai tsawa ce fitar mai daga gida ya kwashe nashi nashi ya bar gidan ya bar wannan anguwa ya canza saboda kada a ɗauke shi wani wani abu na daban malam yace an tatlu ash-shamsu sabihataha safiyatan la shu'a'a laha ranan da aka ga lailatul qadr washe garin ma'ana safiyar wannan daren tatlu ash-shamsu rana takan hudo a wannan ranar shine sabihataha wayewar garin da aka ga lailatul qadri safiyatan zaka ganta da tsafta la shu'a alaha babu zafi da ita zaka ganta tau ta fito kaman kasa ba zafi ba abin nan don ga irin wannan kuma daren yi ibada kace alhamdulillah an samu me dacewa abin shine ake me kintata ran ake kintata shekara tamanin da uku da wata shida za a baka ladan ibada kamar ka shekara tamanin da uku da wata shida kana da lamunin za ka kai irin wannan shekara a duniya to wannan kadai ba karamin baiwa ba ce to balle a ce duk shekara Allah na maka gamo da katar kana haduwa da wannan daren haka ba karamin daraja ka samu a wurin ubangiji ba ko sannan duk wata damuwa da ke zuciyarka a wannan daren yawa Allah tsaya ma kana bata lokaci kana neman yaddan wani mutum bata lokaci ne don idan Allah ya yadda da kai wallahi ko mutum yana so ko baya so sai ya so ka dan Allah ne ke abun ba wani ba kuma in Allah ya ka duk yadda ka nemi yaddan mutane wallahi sai Allah ya sa musu kinka a zuciya saboda magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ahabba Allahu abdan in Allah ya so mutu na da jibril musamman Allah zai shelanta ya kira malaika jibril inni uhibbu fulan ni Allah ina son wani fa ahibbahu kai ma na baka umarni ka so shi fa yuhibbuhu jibril haka ce malaika jibril zai so ka fa yunadi jibril ala samai malaika jibril zai shelanta wa mutanen da suke sama gabaki ɗaya mala'iku inna allaha ahabba fulan lallai Allah na son wani sai a faɗi sunanka fahibbuhu dukkan ku Allah na muku umarni ku so shi fayuhibbuhu alus sama'i duk mala'ikun da ke sama za su kaunace ka fayudu lahu qabulan fil ard Allah ce sannan suka samu kabuwa a doron kasa duk inda kaje zaka ga Allah ya sawa mutane sanka ina masu cewa da ake yaudara ana masu sai da magani maganin barin jini ko riki Allah shine maganin mai farin jini don Allah ne ke son ka in ya so ka shine zai kinsa wa dukkan mutane son ka a zuciyarsu ce, wa idza abghada Allah 'abdan haka kuma in Allah ya kamace mutum ya ki wannan mutumin Allah ka kiyashe mu na da jibril sai ya shelanta ya kira mala'ika jibril sai ce ni Allah ina kin wani ka kisa Allah ka tsare mu sai mala'ika jibril ya ki wannan mutumin sai mala'ika jibril ya shelanta wa mala'ikun da ke sama it lallai Allah na kinwa ne sai a kira sunan wannan mutum sai ce fa abghiduhu kuma ku tsisa zalla ce fa yubghiduhu alu sama'i duk mala'ikun da ke sama za su ki wannan mutumin fa yud'u lahu fil ardi baghda shikenan sai a sa masa kyamata a doron kasa duk inda ya je mutane ba sa kaunatarsa yana zuwa kowa na jin haushinsa kowa baya kaunansa me ya dalili saboda wanda ke sama ya ki shi kuma ya sa wanda ke saman suna kinsa kuma ya ɗaura wa 'yan ƙasan ya kintsa musu a zukata su kyamace shi kaga kenan duk da neman maganin farin jini ya nemi yardan Allah shi kenan ka gama da komai kada wani zuwa yaudare ka ina fata an gane malam ya ce ويستحب الإكثار من الدعاء في ليلة القدر أنا سوء أيوي كيين الدعاء أدر ليلة القدر أنا سوء كيوي كيين الدعاء كلا رداموا با كنا نيمن يدن الله كنا نيمن دنيا كنا نيمن لاهرة kana neman arzikin duniya kana neman arzikin lahira sannan kuma kana so Allah ya yi wa iyalanka albarka in ɗalibi ne kana so Allah ya faɗaɗa kwanyanka ko ku za ka nemi masakin ilimin ka nema mai yawa ka ce Allah ka bani kaza iri kaza ka nema mai yawa kamar yadda ibn hajar al-asqalani yayi yace ya zo shan ruwan zamzam ne inda ai manzo Allah ce ma'u zamzam ma shuri bala ruwan zamzam din niyyar da ka sha da shi Allah zai maka aiki da shi yace da ya zo shan ruwan zamzam sai ce ya Allah ka bani ilimi irin ilimin imamu zahabi ina fata an gane da ya kai wannan range din a ilimi sai ce kash ba ya sani ya ce Allah ya bashi ilimi sama da na imamun zahabi amince matsalan to ka za nema ka nema da yawa saboda waye ke badawa Allah to yanzu tsayawa ko ka bata lokaci kana neman yadda mutane bata lokaci neman yadda Allah in Allah ya yadda da kai shi ya san dabarar da zai kintsa wa wa'annan mutanen sanka kamar shi ya halice su kuma shi ya halice ka kuma ya san abin da zai yi ka samu karbuwa in ya kintsa musu a zuciya shi na an gama ba wani abu bane da ka zo ka siya da kuɗi ba wani abu bane zaka zo ka siya da ilimi ba wani abu bane zaka zo ka siya da mulki ba wani abu bane da za ka siya da sarauta abu ne wanda za ka siya da imani in Allah ya yadda da sai an gama ya ce wa kadi allaman nabi sallallahu alaihi wasallam aisha ta an taqula manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ko ya wa nana aisha ta ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma ya ubangiji innaka afuwun lallai kai me yawan yafiya ne ma'ana ne share laifi ne daga takaddan mutum al'afu afa shine a goge ina fata an gane kaga da aka goge za ka ƙara tambayanka ka shi kaga ba za a tambaye ka ba to shi sa manzo ce yawai yawaita faɗin wannan addu'a hibbul afwa kana son afwa kana so ka kankare wa bayinka zunubansu fa'fu anni ya Allah ka kankare min duk zunubin da nayi tsakanina da kai ka kankare shi baki daya daga cikin fayil ɗina idan Allah ya mai ka rage kaga ka rage nauyi ko sannan kuma ka ƙara samun wata daraja tsakaninka da ubangiji wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim ya rawaito wannan da malam ya kawo addu'a ne kawai dukkan daren lailatul qadr tun daga daren 21 23 25 27 29 kawai kai ta tun daga magariba اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم انك saboda daren yana farawa ne daga me faduwar rana tanazzalu almalaikatu waruhu fiha bi'inni rabbihim min kulli am salamun hiya hatta matla'i alfajr daren tun daga faduwar rana har gari asbahi yazo kaga yana da fadi ko close Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma ka saba kai saba ina fata mun gane to wannan yana daga cikin abin da ake so ni da kai mu kula abu na karshe shine al-i'tikaf i'tikafi shine lizumta saboda in an ce i'takafa ay ya lizimci wuri ma hadhihi tamathil allati antum laha aakifun wannan wani irin gumaka ne wanda kuka lizumce su ina fata an gane to shine ke cewa al-i'tikafu huwa luzumul masjid shine a kulle ai lizumtar ta haka kawai shine lizumtar masallaci limuddati muayyanatin lil ibadati taqarruban ila Allah zuwa wani lokaci ayyananne domin yin ibada neman kusanci zuwa ga Allah ina fata an gane ka shigo masallaci tun safe kake fita sai bayan isha'i kai itikafi ina fata an gane ka shigo masallaci tun azhar kake fita sai bayan isha'i kai itikafi na dan wannan lokacin saboda ka lizumci me zama a masallaci yau ba juma'a bane to da misali mun zauna a masallaci tun bayan la'asar muka dinga addu'a muka dinga addu'a har zuwa lokacin da ladan ya zo kira sallah kayi dam da kadar saboda manzo Allah ce a ranar juma'a akwai yini guda daya a cikin juma'a kuma wani lokaci ne taitacce duk bawon da ya dace da wannan lokacin ya roki Allah Allah ya gama karban wannan addu'a kawai jira biyan bukata sai kuma manzo Allah ce wannan lokacin bayan la'asar ne kafin magariba kuma ya ce lokaci ne takaitacce kagan kana so ka dace da wannan lokacin kawai sai ka zauna a masallaci ko ka aje hannunka kai ta an tayo addu'o'i kai ta gaya wa Allah kana kuka kana gaya masa kana jin ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar ka ce alhamdulillah tabbas ka ne ka dace shikenan sai ka jira biyan bukata ce wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun yin i'tikafi sunna ce abun so wa qad i'takafa an sallallahu alaihi wasallam wa ashabu manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa da shi da sahabbansa sun yi i'tikafi wa kadhalika azwajuhu ba'da wafatihi haka ma matansa bayan ya rasu suka ta yi har su ma suka rasu walil rukuna rukunani shi itikafi yana da rukunai guda biyu anniyatu wal muqtu fil masjid niyyar itikafin da kuma zama a masallaci sune guda biyu kai niyya ka shigo masallaci kai niyyar zaka yi itikafi kuma me sai ka zauna kaga yanzu ne a cika rukunai guda biyu wa yata'akkadu fadlu al fi ramadan halalar itikafi yana karfafa a cikin watan ramalana wa fil masjid al haram musamman ma itikafin ka a dakin ka'aba saboda shine wurin da yafi kowane wuri daraja a doron kasa in kai raka'a biyu kacal za a baka lada dubu ɗari raka'a biyu kawai kacal za a baka lada dubu ɗari a raka'a biyu da kai a dakin ka'aba wannan shine beginning sannan times 2 sannan kuma zuwa abin da Allah ya ga dama to ina da kaje kayi umararka sannan kayi sallan asbahi ka fita kaje kai tawafi kaga zaka bi ta da me kaga biyu ina fata an gane ka zauna kai shuruk ka ƙara shiga kai tawafi ka kara da raka a biyu sannan kafin azahar ka ƙara shiga kai raka'a kai ɗawafi kai a biyu sannan bayan azahar ka shiga kai a biyu kai ɗawafi kai a biyu kafin la'asar ka shiga kai a biyu bayan la'asar ka shiga kai a biyu ina fata an gane bayan magariba kai a biyu bayan isha'i kai a biyu kan cikin dare ka ƙara fita ka je kai a biyu to me kake nema da ba za ka samu a wurin Allah ba ina fata an gane duk wata damuwa za ka ji Allah ya yaye maka in dai Allah ka nufa a ciki kuma baka yi ta'addanci ba kuma baka yi zalunci ba sannan ba da kudin haramun ka je ba Allah ka samu dace Allah ya ce wal masjidin nabawi da kuma masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine aja na biyu shi kuma idan kai raka'a biyu za a baka lada dubu daya raka'a biyu kawai lada dubu ɗaya times two sannan kuma ila ma sha Allahu wal masjid al-aqsa sannan kuma masjid al-aqsa na Falastin shi kuma in kai raka'a biyu za a baka lada 500 times 2 zuwa kuma abin da Allah ya ga dama kaga ko wanda yake tur yana sallah a wajen ba kai bane da kai ko darajar ku da samun ladar ku zama daya kaga ba zai taba zama daya ba wanda yake rayuwa a makka kullum yana sallolin nan guda biyar a ɗakin ka'aba don girman Allah za ka kai shi samun lada kaga ba ka taba kai shi samun lada ba wanda kuma yake madina yake sallolin nan guda biyar a cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka kai shi samun lada kaga ba ka kai shi ba to wanda kuma yake Falastin yake baitul maqdis yana sallah raka'a biyu kullum ko kuma yana sallolin nan guda biyar kullum a cikin wannan masallacin haka kai shi samun lada a kullum kaga ba za ka kai shi ba kaga wa'annan wuri a duk duniya babu wanda kai shi daraja sai malam yace wa yustahabbu lil mu'takifi an yukthira min min nawafil ibadat ana so ga shi ne itikafi ya yawaita yin nafilfili na bauta Ka yi sunanin rawatib Sunanin rawatib kuwa ne kamar haka raka'a biyu da ake kira Raka'ata nil ina fata an gane raka'a biyu kafin sallan asbahi sannan raka'a hudu kafin Azahar. raka'a biyu bayan Azahar. an samu nawa an samu nawa an samu takwas sannan raka'a biyu bayan magariba an samu nawa goma sannan raka'a biyu bayan isha'i an samu nawa sha biyu manzo Allah ce duk wanda ya kiyaye wa'annan rakoyin guda goma sha biyu kuma inda na lissafa mana Allah zai gida masa katafaren gida a aljanna mansion za a gina maka aljanna kana neman mansion a jiyare ko to ka je yi shi Shi ne jiyar na aljanna sannan ya ce duk wanda kuma ya kiyaye raka'a goma biyu raka'ata da fajr biyu kafin azahar nawa kenan hudu biyu bayan azahar nawa kenan shida biyu bayan magariba nawa kenan takwas biyu bayan isha nawa kenan goma ya ce duk wanda ya kiyaye wannan a kowace rana yana yinta Allah zai haramta jikinsa daga kunar wutan jahannama an gane wannan sannan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ce rahimallahu mri'an salla qabla al arba'an ya Allah ka ji kan mutumin da ke yin a hudu kafin la'asar ka ji kansa addu'a ce manzon Allah na musamman ina fata an gane to kaga duk wa'annan sai ka tattaro su sannan gashi ka kara da tarawihi kai ladan fa na da yawa ko masakin na da yawa an gane kaga duk wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar sannan kuma ya kara da walha ya kara da walha sannan ya kara da salati shuruq wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ka idar da sallan asubahi ka zauna inda ka idar da sallah har rana ta hudo kana wannan wurin ka tashi kai sallah raka'a biyu za a baka ladan hajji da umara tare da manzon Allah ta matan ta matan cikakkiya cikakkiya bonus Allah ya ajiye maka bonus ba damuwa babban abin da da ake so ka yi shi ne mai ka zauna ka yi ibadarka ka yi tasbihi tanidi ko kaza ko karatun ƙur'ani ko sigifari lokacin na zuwa ka tashi kai sallah raka a biyu zala kana ida da sallan nan za a baka ladan hajji da umara tare da manzan Allah kuma mazala ce cikakkiya sai da maimaita ta su uku ta matan ta matan ta matan kai cikakkiya ce ba cikakkiya ce cikakkiya ce ana maka mai an emphatic expression ko karfafa maka cewa ba wannan fa ba abun wasa bane kaga yuridullahu an tuba alaikum Allah yana so ya tuba a gare ka saboda haka ne aka yawaita maka hanyoyin samun lada sai kuma ya rage gare ka a aiwatar kullum ka yi ƙoƙari ka yi in dai kana yi kaga kullum kana zuwa hajji da umra akwai wani bawan Allah Allah ya ji kansa da rahama dattijo ne kullum in garin Allah ya waye idan ya gama karatu idan ya gama sallan asuba yana zaune a wurin zai bude Qur'ani zai dinga karantawa yana gama karatun qur'ani lokacin na yi zai ce za mu je hajji da umara wallahi dattijan nan wata rana ya tashi ya ce zai je hajji da umra yana da aka zari ran ina fata an gari aka zari ransa to kaga wannan ya samu ne husnul khatima ya samu kyakkyawan cikawa yana da aka zari ran hallaka sirrun inda Allah kana da wani sirri tsakaninka da Allah bainaka anta wa bain Allah tsakaninka da ubangiji kana da wani sirri wanda kana wani ibadan duk duniya ba wanda ya san kana yi sai Allah ya kamata ka yi wa kanka wannan tarbiyyar in sadaka ce ka yi ta wanda bai san ka ba ina fata an gane ko kuma ba wanda ya san kana yin wannan sadakar sai Allah ba wanda zai san duk lokacin da wata matsala ta taso na rayuwarka ka roki Allah ka gani ka gani Allah zai maka Ali bin Zain al-Abidin dukan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a anguwan da yake yana wata sadaka na ɓoye ba a san wanda ke yinsa ba a tsawon shekarun da sai bayan ya mutu gaba abin da yake yi shine alkama yake ɗauka buhu zai ɗaura a bayansa cikin dare hatta iyalansa ba san yana wannan ba cikin dare sai komai sakanatul harakat ko ina an ɗauke wuta bi ma'ana ba motsi kowa na bacci sai tashi sai cicciɗe shi a kafaɗarsa sai je ƙofar gidanka sai ya ajiye sai shiga wancan ƙofar gidan shi ma sai ya ajiye yadda mai gidan yana budewa zai ci karo da mai ya ci karo da wannan buhu haka ya dinga yi a tsawon shekarar rayuwarsa ba wanda ya san yana yin wannan aikin kowa a garin a anguwan yana so ya san waye ke yin wannan ba bai sani ba sai ranan da ya mutu aka zo ana mai wanka aka ga alaman bayansa kamar akwai ɗauka abu to a ranar da ya mutu a ranar ne ba a ga buhu a kofa kowa bai ga buhu a kofar gidansa ba daga nan kasan sana da kwanya suka gano cewa lallai wane ne ke yin wannan aikin to yi zama cewa kai ma ka ajiye wa kanka wani sirri tsakaninka da Allah musamman a cikin wannan watan wani aiki na alkhairi da za ka dinga yin sa ba wanda ya san kana yi sai Allah ai Allah ya sani ko kamar yadda Allah ya yi bisa habbai kama nus'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura muna ciyar da ku ne don neman yaddan Allah ba ma neman sakamako daga gare ku kuma ba ma ma so ku gode mana inna nakhafu min rabbina yawman abusan amtarira su suna jin tsoron ranan da yin ya mai tarfatsi ne saboda aikin Allah suke ba Allah ce fa waqahumullahu sharra zalika al-yawm ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا kaga wannan yana daga cikin abin da ake so mutum ya gane malam yace kasalati kamar yin sallah qira'atul qur'an da yawaita karanta qur'ani yanzu muna da hanyoyin da mu da wani uzuri da zamu ga yawa Allah a cikin wayanka akwai qur'ani kaga duk inda ka tsaya zaka bude ka karanta ko da ka ga dole sai ka zo masallaci in kala ramma bane kai ko dole sai ka zo me masallaci ka ɗauki qur'ani ka karanta ko a ganka da ne ka fice qur'ani to yanzu duk wayan da kake da shi in dai ba karaman waya bace akwai qur'ani zaka iya dauki application din kaga dai inda kake zaka dauki qur'anin ka ka karanta sai ya ce wa zikr da kuma ambatan Allah سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي كيويتي سبحان الله عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسي ومداد كلماته كي تأبتا ذكري إري إري لا لا لا كي تسامو درجة كان تقاروا أورا الله kana kiran Allah shi kuma Allah na kiran ka a cikin mala'iku a gawa ne yana gaya wa mala'iku wani kai kana kana ambata Allah Allah kuma na ambata ka wajen mala'iku <laughs> kai ne misali a ce gwamnan garinku kullum in aka zo fadarsa yana cewa wani ai sai kaga mutum yana wani fantama ko yana nuna shi wani wata tsiyatin shi saboda ne kullum aka je majalisar gwamna sai gwamna ya ambaci sunansa to balle Allah wanda in ya baka ba wanda ya hana ka in ya hana ka kuma ba wanda zai baka ko masoyinka bai sai baka ba ya yace wa yabtulu al-i'tikafu bil jima'i wa muqaddimatihi itikafi yana lalacewa da jima'i da kuma abin da ke wato muqaddimat shine mutum ya taɓa matan shi da sauransu da niyyar sha'awa shi ma wannan ya lalata itikafi wa bil khuruj min al masjid sannan kuma fita daga masallaci bi ghairi daruratin wala hajatin ba tare da wata lalura ba ko bukata in dai ba haka ba to shikenan kafin mutum ya baci kaga mun kai me karshen wannan littafi kenan sai kuma mutum Allah ya raya mu zuwa mai. watan ramalana ya sa mu ga watan ramalana ya sa mana daga cikin yantattun bayinsa sa'annan kuma ya karba mana ya ba mu ƙwarin gwiwa da lafiya da imani da ikhlasi da za mu bautata masa da mu samu yardansa ina fata an gane Eh, sai mu kwana a nan wannan shine karshen wannan littafi da muka karanta sai kuma idan Allah ya raya mu ranan lahadi za mu fara tafsiri in Allah ya yarda wannan masallaci za mu fara tafsiri ranar lahadi bayan la'asa daga nan kuma har zuwa lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya ba mu aran fasawa zuwa mu yi tafsirin Dan yana iya yiwuwa in fara in ya bani aran rai kenan in kuma bai bani ba dole wani na ne zai zo ci gaba wanda ta ai ba ba ni bane kan nan ko wani ne Allah ya kawo ni to haka shi ma dole wata rana ina so ko ba na so na shirya ko ban shirya ba na yadda ko ban yadda ba dole wata rana wani ne zai zai zauna a haka abin yake sunan rayuwa kenan su ma haka dole wata rana wani zai zai replace kai ma yanda ka zo ka ji inda ka zauna haka wani zai zo ta rana ya zauna babu kai dai labarin ka kuma haka sunnar ta rayuwar take saboda haka musan wannan saka ya da rikinka duk abinda ka gani dole wata rana wani zai zo ya mai gurba daga karfe hudu da rabi zuwa karfe biyar da rabi insha Allah yawa ɗaya ce eh, dama ai haka ake eh, haka ake ina fata an gane karfe hudu da rabi Allah la'asar karfe hudu da rabi karfe biyar da rabi insha Allah mun kammala eh, Allah ya bamu mu ararrai kuma ya karba mana ya bamu mu karfin imanin da za mu nemi a ciki kuma ya karɓa mana ya raya mu zuwa wannan lokacin kuma ya tausaya mana ya karɓa mana ibada wato duk wanda Allah ya bashi iko ya gara mafa to ya gode wa Allah ba karamin baiwa ba kuma in ka zo cikin watan ramalan ka ɗauke shi a matsayin shi ne ramalanan tashe na rayuwarka saboda baka sani ba shekara za ta zagayo kana nan tare wanda kaga sun mutu ta ba su taba tunanin ramadan za ta zagayo ba sa nan ba shi kenan Allah ya ɗauke shi kai ma haka wata rana Allah zai ɗauke ka don mutuwa ba sallama take ba daidai ku ne daga cikin bayan Allah Allah ke nuna musu mutuwarsu ina fata ta an gane ɗaiɗai koya daga cikin bayan Allah Allah ke nuna musu mutuwarsu kawai sai dai ka ji kana ma cikin tafiya sai mutuwar ta zo saboda haka shi sa dole mutum ya yi taka tsantsan wata ɗaliba daga cikin ɗalibanmu a nan manta ba ɗayar Allah nan har lokacin da za ta mutu sai da ta faɗi har lokacin da za ta mutu sai da ta faɗi safiya yarinyar nan kuma wallahi daidai lokacin a hannun babanta ta rasu budurwa ce ta kasu ta gama karfe uku dot ta ce za ta mutu kuma baban ya ce karfe uku dot aka zariranta a hannun shi saboda haka kaga daidai ku ne daga cikin bayan Allah Allah ke nuna musu lokutan mutuwarsu ina fata an gane kaga ni da kai ba mu sani ba shi yasa dole mutum ya dinga kokarin kyautata alakarsa da ubangiji duk wani abin da zaka nema a duniya yau ka ajiye duk mutane a gefe Nema yaddan Allah saboda wace juye zukatan Allah in ka nemi yaddan Allah shi zai juye zukatan su duk inda kace Allah zai kawo maka su daina ɓata lokacin ka neman yaddan mutane neman Allah in Allah ya yarda da kai mutane ma za su yarda da kai saboda ne abin da ke wahalar da mu yau sai na ciwo wannan zan nemo a wajen wannan zan nemo wajen to karshen ta sai ka koma kuma ka shiga alhakin mutane saboda kana neman wane ya soka sai kai mawa na shari sai kai ma wane gwila sai kai mawa na kaza karshen ta kuma sai ka rasa duka biyun sai baka samu soyayya ba kuma darajar da kake nema sai ka rasa amma an kai nema a wurin Allah ka gama Allah ya san hanyoyin da zai samu maka da shi wannan ina fata an gani Allah ya samu dace Allah kuma ya karba mana Allah ya raya mu zuwa wata ramalana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am in akwai tambaya guda ɗaya ko biyu mu amsa in babu kuma insha Allah za mu tafi haka amin sallah insha Allah alaikum salam na'am wanne ne ma tambayanka na jiya na'am shi tarawihi na'am a ah, ke eh, mazala sallallahu alaihi wasallam shi wato abinda mutane suka tasa ganewa tahajjudi ne sallan da ake yi a dare ina fata an gane kuma shi asali ana yin sani ba a cikin watan ramalana ba saboda Allah maɗaukake ce wa minan laili fa hajjar bihi nafilatin laka asa an yab'athaka rabbukan makaman mahmud shi kuma tarawih abin da yasa kira sa tarawih ne sallar da ake hutawa in aka yi biyu sai a huta in aka yi biyu aka sallame a ƙara hutawa haka ƙara yin biyu a sallame a huta shi ake kiransa tarawih saboda ana hutawa sallan hutu shine abin da ake nufi ina fata an gane a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da lokacin sahabbai kamar yadda a Huzaifa Jabir bin Abdullah ya rawaito wannan hadisi cewa ko a zamanin Sayyidina Umar wa kanu yaqra'una bi ina ce a duk raka'a daya ana karanta aya ɗari duk raka'a daya ana karanta aya ɗari kaga a cikin raka'a biyu an kusa dare ne da tsara kenan wannan lokacin suke yi a lokacinsu ina fata an gane to shi tarawihi abin da ya ake kiransa kenan kuma ana kiransa wato qiyamu ramadan saboda manzo Allah ce man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi to sai mutane suka dauki kalman inda kalma ce mutaradifa kuma aiki ɗaya ne shine sallar da ake yi na dare to sai mutane suka yi wa abun gurguwar fahimta zai yi farkon dare kuma zai ce zai tashi yayi a ƙarshen dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar da mu sallar tarawihi a farkon dare yake yin ta ina fata an gane haka yake yin farkon dare ina fata an gane sai a goman karshe ne yake raya daren gabaki kika ina fata an gane shi yasa da aka yi wa imamu ahmad tambaya mutum ya yi sallah tare da liman a isha ya sallame sai ya tafi gida ya je ya nashi cikin dare ya tsaya a yi sallah da shi har a idar da tarawih a farkon dare wanne ne ya fi daraja sai imamu ahmad ya ce sunnatul musulmin ahabbu ilayya sunnan musulmi wanda manzala ya karantar da al'ummansa ya yi sahabbansa masu yi ya fi soyuwa gare ni akan wannan saboda haka ya tsaya ya sallah da liman a sallah ne tare da shi ya fi masa alkhairi akan ya tafi shi kai cikin dare ya je ce zai haka imamu ahmad ya faɗi sannan ne dalili saboda hadisi ne karara na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzan Allah yayi sallan karawi har ya kai wajajen biyu tare da sahabbai da suka ga an kai biyu sai suka ce ya rasulallah law atmamta lana baqiyatu laylatina da ka cika sa mana ragowar daren azarce kawai tunda an kai biyu ne rage kaga an ja wani kaso ko sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu man salla ma'al imani hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla wa baqiyatu laylati duk wanda ya sallah tare da liman aka yi isha'i aka tarawihi har liman ya idar da sallan tarawihi yayi wucirinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a rubuta masa daren da baki daya yayi sallarka sannan kuma yace kutiba lahu qiyamu layla za a rubuta mai yayi qiyamul layli wa baqiyatu lailatihi sannan ba sauran ya koma ya bacci ba baccin nan da yake yi ana rubuta mai sallah yana yin tarawihi a ciki kaga sunna ba sauki gare ba ina fata ka gane sai mutane suna ganin musamman ma abin da ya faru irin wannan musamman a nan Najeriya yawanci saboda mahaddata ne ke yin haka saboda watan hamalana wata ce ta mahaddata haka sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta nuna to yawancin masallatan mu ba a ba su dama suna yin wannan tarawihin to shi za sai ce to shi kuma a dan ba shi dama cikin dare sai su wasi nasu amma da limaman mu misali suna ba mahaddata dama su zo su baje kolin abin da Allah ya ba su na hadda su yi wa sallah mutane tarawih kamar yadda sayyidina Umar yayi da duk wannan abin ba za a dinga yin shi ba ina fata an gane to saboda aka yin sa a farkon dare ya fulada kuma shine daidai shine wanzan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitar saboda a goma karshe shine ke raya daren gabaki da to mu ko da yaushe mu san yanda manzo Allah ya ce mu yi irin tashi yafi da mu ce a'a ga yanda mutane suke yi mu ma irin shi zamu yi amma ji matsala Allah ya kama dace Allah kuma ya karba mana haka da hadda misali eh an ce ka bi liman ina maganan ka ja eh ko da liman gajejjerun su a yake bi ka bi shi eh gwargwadon abin da ya samu kenan ko ya fi ce za ka je kai naka saboda yin tare da liman shine ya fi lada shine na da aka tabbatar da shi a sunnace yin ta a cikin masallaci ya fi yin ta a gida lada duk sauran nafilfili yin ta a gida ya fi lada amma banda tarawihi me yasa saboda manzala a cikin masallaci yayi kuma nana shi take cewa ma khayyara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun fi ism ba taba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaki tsakanin yin abu ba na ibada sai manzan Allah ya zaɓi wanda ya fi sauƙi a cikin babu sabon Allah to manzan Allah wani ya zaɓa yinta ina a masallaci kenan ne yinta a masallaci ya fi akan yinta me a gida ina fata an gane a gidan nan ma kana iya zuwa kuma bacci ya kare ta yadda ake zafin nan eh, kawai sai dai asuba jika ana ta kana da iyali ka tattana ta da kai in goro ne ta zuru ko titi iri masu wucewa a ci suna gingingin gauro tashi gari ya ware sai ka tashi to ka yi 2-0 ai baka samu ladan ba kuma baka yi tarawiyin ba Da raka haƙura a masallaci in ka sa akwai wani masallaci da ke kusa da ku ana yin haka akwai alaramomi da suke yi ka zo ka bi shi. in babu sai wannan sai ka haƙura ka bi shi za ka samu ladan ka cikakke ina fata an gane dace da sunna ya fi da a ce kai kana so sai abin da kai kake so za ka yi ku tarbiyyatar da zukatan a haka sai ka zuka samu sauki Allah ya samu dace eh shikenan subhanaka allahumma wa bihamdika na <laughs> jiya na mai alkawari cewa yau za mu yi bayani a kan shi insha Allah saboda haka za mu taƙaita a nan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk